بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وادخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yabo da godiya su tabbata ga Allah mabuwayi da ɗaukaka wanda ya kaddara haɗuwanmu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci namu mai albarka na Salman al-Farisi radiyallahu anhu a kuma yammacin wannan rana ta asabar wadda ta dace da 20 ga watan Ramadan wata na tara a kalanda ta musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda hakan ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan biyar shekara dubu biyu da sha tara miladiya muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah da ya sake ba mu damar haɗuwa don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan kamar kullum muna addu'a Allah ya mana gamdakatar da dacewa daga dukkan alkhairin da ke cikin wannan wata kuma Allah madaukakin sarki muke roko ya mana tofikin karantawa akan daidai da kuma fassarawa akan daidai da kuma yin aiki da daidai din da neman yarda Allah Allah ya biya mana dukkan bukatocinmu na alkhairi Allah shi magance mana duk abin da zai zama damuwa a gare mu har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka suratul nur yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta ستين دنا أرمى ستين أكو نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بَعْضُكُمْ بَعْضًا نعم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله أكبر in ba manta ba jiya mun ji ladubba da suke da alaka da shugabanci da kuma girmama shugaba musamman ga abin da ya shafi al'umma aikin haɗaka wanda da sa hannun kowa ake samun nasara mutum ba zai zara hannun shi ba ba tare da neman izini ba sannan muka ji da ya kamata a ce an kiyaye waɗannan ladubba don samun ci gaban al'umma da kuma samun ɗorewarta da nasararta manzan Allah kuma shine shugaba na farko sau da haka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye haƙƙin wannan shugabanci a wannan aya mai albarka Allah ya ce la alu du'a'ar rasuli Kar ku dinga sanya kiran da kuke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bainakum a tsakaninku ka du'a ibadukum ba'da kamar yadda sashen kuke kiran sashi babu abin nan kawai ba girmamawa a'a kar ku sa kiran shi akan haka kada ya lamun lahu alladhina minkum liwada tabbas Allah ya san wanda suke sulalewa a cikin ku liwadan suna ta ba tare izinin annabi ba su da su tafi to Allah sai ya taka musu birki falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi lalle su yi tsauna, su ji tsoro su wane ne waɗannan da suke sabawa ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tusibahum fitna kan wata fitina ta cin musu shine su fada cikin shirka mummunan ƙarshe Allah shi kare mu Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah wa kuma wa yakuna dinu lillah a bakara da kuma amfal ko to kaga ashe kenan fitina din ita ce shirka wal fitnatu ashaddu min al kufr wannan shi ne shirka din ai ita ce babbar fitina da haka wanda duk yake sa'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aji mishi tsoron mummunan ƙarshe. aw yusibuhum azabun alim wanda kawai samu irin wannan karshe ba ko shakka azaba za ta cin mashi shi yasa Allah ya ce aw yusibuhum azabun alim ko wata azaba mai radadi ta shafe shi a wannan aya mai albarka kamar yadda muka ji Allah madaukakin sarki ya hana a sa kiran annabi kiran da ake mishi kamar yadda ni kake kira na ko nake kiranka ya Muhammad ya Ibrahim ba yin haka ne cikin alqur'ani kakabba inda Allah ce ya Muhammad an ramu ko akwai amma yace, ya ibrahim arid an hada ya nuhu innahu laysa min ahlik thumma jita ala qadarin ya musa duk ga suna an kira su amma saboda girmamawar da Allah madaukakin sarki yake ma annabi Muhammad ba inda yace ya Muhammad a cikin alqur'ani sai kai fara hulla ka dinga ya Muhammadu aka ji musamman yan wazin turmi da suke kun gane wanda nake ne ko ya Muhammadu Muhammadu ba karkauta ba girmamawa wallahi ko uban shi bai mai wannan kiran to Allah ne yace doka ce kar ku sanya irin wannan kiran da kuke yi ma junanku haka za ku kira annabi bai dace ba ayyuhal mu'minun ya ku wanda suka miƙa wuya ga Allah suka yi imani da Allah suka gaskata Allah kar ku haka bi ma'ana in za ku kira ku ce ya nabiyallahi ya rasulallahi fi layyinin a cikin tausasawa wa tawadu'in da kankan da kai wa da sautin da sassauta sauti fala ta Kulu ya muhammad kaga malam ya garra ka ku dinga cewa kawai ya muhammad aw ya abul qasim kamar da yahuda yake cewa ya abul qasim misal ma yadu ba'dukum ba'da irin da sashin kuke kiran sashi in kun yi haka kun nuna ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadari ne qala ta'ala kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani innal ladina yanadunaka min wara'il hujurati asarhum la yaqilun wa an suke kiran ka ta bayan gida suna kwala ma kira yancin su ba su da hankali Allah ya kone musu hankali saboda rashin sani ya kamata kuma yanzu akan samu wannan ɗabi'un na maguzanci suna faɗaɗowa musamman tsakanin matasa da matasa sai ga yazo kofar gidan su yazo zai gari na kwala mai kira ta waje kai Ibrahim Ahmad yana waje shi ko yana kwala mai kira wai hito ya waje wannan abi dace kamata ya yi sallama ya gaida mutanen gidan wani na nan shikenan saboda haka masu irin wannan ba su ganewa walau annahum sabaru hatta ta taqbi alaihim da kana khairan lahum da sun yi hakuri har ka hito zuwa gari su hakan da ya yi alheri yi mutuntaka ya fi dacewa sannan wani wuri مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم مدح الله عز Allah wanda ya buwa ya ɗaukaka ya yabi waɗansu bayan shi na gargari wanda suke ladabi wurin bin umarninsa inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wala tajharu lahu bima la bil qawl kajhari ba'dukum li ba'din an tahbada amalukum wa antum la tash'urun innal ladina yuqduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ذاك إن الذين ينادونك من وراء الهجرات الآية Allah maɗaukakin sarki sai da ya kira na imani ya ce ya ku masu imani ya ku mummune la wa aswatakum wa ku dinga daga sautin ku fauka sautin nabi sama ga sautin annabi yana magana ka kera magana shi kamar da ba a son yaro ya kera magana mahaifin shi ko wanda yake sama gare shi ana sallan nabi ga al'amura kar ku yi haka nan ku daga sautin ku sama ga sautin annabi sallallahu alaihi wasallam ku daga mai sauti wala ta tazlu bil qawli ku dinga bijiro mashi da magana haka ko kai da kamar da kuke jiro bijiro sashi akan safi kar ku yi haka nan akwai wani bawan Allah sahabi mai babban murya zai nuna sabit bin kais in ban kuskure ba sabit bin kais haka Allah ya shi babban murya ke gare shi ha ha ka kowa da yadda Allah ya shi kuma ya shahara da wannan ina magana kowa sai ya ji wannan ana so da wannan sai tare kai ta gida bakin ciki ya kama shi ta kuka shikenan ya zama dan wuta tunda yanzu an ce masu daga murya sun tashi aiki shi kuma manzon Allah yana sa su a zuciya yana son su yana bibiyar su da ya ga kwana ɗaya bai ga wani ba sai ka dina cige shi wai ina wani ban ga wani ba me ya samu wani in ba da lafiya sai ya gaishe shi halin girma sai annabi shi yasa hatta kafiri san sheki in dai zai yi mu'amala da shi to da mun halayen annabi sallallahu alaihi wasallam da mun zanna lafiya da musulunci nan ya kai inda ba a tsammani da kawai gani za a yi aiko yi da kamar saboda Allah kafiri na ce ma kai haka ba kyau ba kyau ba yanzu kafiri na ma nasiha kai da kamata kai ai ka ga an samu matsala saboda haka sai wani daga cikin makwabcin nashi ce zan jiyo maka labarin shi ya kai annabi yana zuwa zai same shi ya haɗa kai da gwiwa matsala ta sha mashi kai kai ya aka yi annabi kasa ya yi kewa ka bai ganka ba ya ce haba ni dan wuta ne ni an gama da ni ga shi ga abin da ya faru ga ayar ta sauka ni dan wuta ne sai kuka ya sake koma ya ce ka ji abin da halin da sahabin ka yake ciki ya ce a'a bal innahu min ashabil janna kai wannan dan aljanna ne ba dan wuta bane ba albishirin shi shi dan aljanna ne Allah madaukakin sarki kaga yanzu ya girmama wannan damuwar da yi dan Allah da tsarin umarnin annabi shi yasa malamai suke cewa wani zunubi ma sai kai shi aljanna ba sai ake ba da aka dinga zunubi ba a'a yayi zunubin ya tsorata ya tafura saboda ganin girman Allah ya aka har ya saki layi wannan magana mara kyau ya aka yi hayaji wannan ta'asa ya aka yi haɗa cikin 'yan maye ya aka yi haifa da zinace zinace ya aka yi haifa wannan maganganu mara kyau da ayyuka marasa kyau ya dinga damuwa ya karo dan nadama ba ce sai ga wannan tsoron ya sa ya takura Allah ya jibe shi da rahama wani kuma sai din ganin ainihin Allah rahama ne na harshe Qur'ani wa'azi nake yi da haka muke faɗa gaskiya mu ne mu ne mu ne sai Allah ya ruguza ake kai shi wuta duk ibada ka za ta iya biyan ganin kaɗai da kake yi ba za ta iya ba duk wanda ga ya shiga rahama Allah Allah ya mai rahama Allah kai mana rahama saboda haka daga murya wurin annabi hadari ne kuma har yau idan ka ji za ka ga wurin lafiyar da yawa za ka gani ayin nan na rubuce nuka mace in ana karanta hadisan zan Allah sallallahu alaihi wasallam kai kai ladabi kamar tsuntsuna bisa kanka ba ka son ya tashi saboda magana shi a raye magana shi haka take da alfarma a mace saboda wahayi ne daga Allah madaukakin sarki la yantiqu an hawa in huwa illa wahyu yuha amma wani in ba magana kudi ake ba nutsuwa nan wazi ka da Allah ku rabu da su a rabu da su su za a rabu da su kai ma za a rabu da kai za a saka cikin kabari shi yasa dole mai arziki da yake daga gatan shi talaka ka kalli ranar mutuwar shi wanda suke zuwa suna gina kabari masu babbar riga ne hamshakai ne ya excellences ne talakawa ne suke zuwa su yi haka kabari suke zuwa su tattaka wanda baka ɗauke su bakin komai ba su za su yi maka rana shi yasa ɗan adam na daraja Allah sa mu cika da imani sura ka wannan ladubba ne na zaman tare da idan muka kiyaye su za mu zauna lafiya kiran manzon Allah ya sha bamban da kiran sauran mutane saboda shi din ai da daban ne a wurin Allah madaukakin sarki ko ba haka ba saboda haka kiran shi zan na daban da ladabi da girmama Allah da tudum aw idza da'akum ila amrin in kuma ya kiraye ku shi annabi zuwa ga wani umarni ajibu kakku wani ko ku wata ku tsaya wani abu kawai ku amsa kiran annabi kai tsaye kar ku jinkiri a cikin an samu kiran shi kama ya falu ba'dukum li ba'din kamar da sashi zai mutum kiri a wurin sashi shi ba irin ku bane ba Allah ya daga shi darajar annabtaka da manzanci kama kala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wal rasul idza da'akum ma yuhyikum ko da cikin sallah ne ya kira ka tahowa za ka yi ka ku san ai Allah ake masalla ko Allah ne yace ku amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma ne ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzo sallallahu alaihi wasallam idan suka kiraye ku ga abin da ke rayar da ku mu ku sani akan yaqini anna allaha yahulu bainal mar'i wal qalbi wa qalbi allah na sha makance mutum da tace shi yakin a sha sai sai halaka wa annahu ilayhi tuhsharun kuma duk aje a dawo da Allah za ka koma gari shi za a tara ku gaba ɗaya don hisabi to kun ga ashe kenan yana da kyau mu kiyaye wannan au malam yace hafizu ala ridahu ku kiyaye abin da zai jawo yarda annabi akan ku hatta la hatta la yasqatu hatta inda ba zai fushi ba fa yad'u alaikum in ya fushi sai muku addu'a mumuna fa yujabu lahu du'a'uhu shi kuma sai a karba mashi addu'a shi tunda Allah na karba addu'a shi walis zalika fi masalihikum in ka akai haka ba masala ku bace bayin hakan falizalika saboda tsoron haka da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rabbahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangijin shi fa qala yace allahumma ya ubangiji ai ma kowane mutum ne sababtu ni ga mashi bakan magana aw la'antu kuna la'ance shi fajalhu zalika lahu zakatan wa rahmatan wa salatan wa tahuran Allah ka sa wannan makan magana da na caba mishi ko la'anta da ne mashi Allah ka sa ta ta zanto tsarkin zuciya gare shi ta zanto rahama gare shi ta zanto albarka gare shi ta zanto tsarki gare shi aw qurbatan aw qurbatan ko ta zanto kusanci tukarribuhu biha ilayka yawm al-qiyamah da za ta kusantar da shi gare ka ya ubangiji ran tashin kiyama to malami sai suka ishara cewa wannan maganar da malam ya kawo malam karmar zuwa a tafsirin shi malam ya ce lam ajidu hadha a cikin ijahul bayan um, ma'aniyan nashi Sai wannan yake cewa ban samu wannan lafazin a haka bai da malam ya kawo shi amana ta ilimi amma Asirin bukhari abin da ke da kama da wannan shi ma malam din yana da nashi a hanzarin amma a haka inda ya koro lafazin bai same shi a haka din ba shine amana ta ilimi dan mu hatta abubakar ba masumi bane ba aqida ahlus sunna manzon Allah ne kadai masumi shi kowa zai iya daidai zai iya kuskure wanda ya yi kokarin neman daidai ya kuskure Allah ba zai bashi haka ne ta ba zai bashi lada lada in kawai ne mu daidai ya samu daidai ya dace kuma zai samu lada samun daidai da ladan nufin daidai to Allah saka mal da alheri ya bashi rahama to shine yake cewa abinda ya tabbata abinda ke cikin riwaya Imam al-Bukhari fi sahihi a cikin sahihul bukhari hadisi na 6361 amma da sahih Muslim shi ma hadisi na 2601 me ke ciki bilafzin kun ga irin lafazin da ke can Ya ce, Allahumma ya ubangiji yi ma mu'minin kowane mummuni ne maimakon rajulin can wurin sababtu na saba mashi bakan magana faj'al zalika lahu tawbatan in qurbatan ilayka yawm al-qiyamah wannan maganar da ta mashi Allah ka sa ta zama kusanci ne a gare shi a wurinka ran tashin kiyama wannan shi lafazin Imam Bukhari wa Muslim fi sahihi shi kuma Imam Muslim a cikin nashi bi lafzin ga lafazin nan bayan an ji lafazin imam bukhari ga lafazin imam muslim allahumma ya ubangiji ayyuma inna ma ana bashirin abin sani ni mutum ne ta bangaren mutuntaka ina farin ciki ina damuwa ina mantuwa ya tabbatar da haka kuma ba mala'ika bane ba kuma aldani bane ba amma yau in kace annabi mutum ne wani bai san daidai ba sai ce wai ka soki annabi ya za a yi dirshi alhali ya ce annabi mutum ne to menene haka bai da ansa ubangiji da ya halice shi ne ce kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya Ka ga bambanci shi da kai kenan da ni amma ta bangaren mutuntaka mutum ne an san tarihin shi an san kabilar shi an san mahaifin shi an san mahaifin shi an san kakan shi yara yan islamiyya da sun sanar tarihin to kuma suka ce ba mutum bane ba saboda Allah in kuma ya faɗi haka ka saba ma Allah domin ka maida ma Allah martani kuma shi ma manzo Allah ka maida masa martani dan haka ku sani ni kawai mutum ne fa ayyul muslimina kowace daga cikin musulmi la an la ance ce shi aw sababtu ko na ga mishi bakan magana faj'alhu lahu lahu zakatan wajaran Allah ka sa haka to tsarkin zuciya ne a gare shi da kuma tarin lada wa fi la a wani lafazin imam muslim yace faja alhalahu zakatan wa rahmatan Allah ka sa haka ya zama tsarkin zuciya ne da kuma rahama kaga idan ka da hancin ruwayoyin gabaki daya kamar ita ce ya tattaro shi malam abubakar mahmud sai kawo lafazin gabaki daya to abin da yake sai ka gane ba inda haka ya tattaru a lafazi daya ina fata kun fahimta nan ya fito anan nan ya fito anan nan ya fito anan wallahu alam Allah ubangiji ya saka malin da alkhairi ji kashi da gafara Imam Muslim a cikin sai Muslim ya fitar da hadisi daga babban sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda kan wannan aya da malam ya karanta wato la tadallu da rasulun har zuwa karshen aya fadakar hadisin ya faɗi hadisai min hada daga cikin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matsali ka matsalar rajulin misali na da ku kamar mutum ne iska wuka na rawa da ya hura wuta ya haka wuta ya kunna wuta a za ta kama bal ko falamma aba'at atma haulaha yayin da wutar ta kama ta haske duk abin da ke yin ta kaga duhu kenan da daddare kenan ja'al farashu daga farasha kenan yan kwari inda yan kanana masu fuka-fuka irin su shinge irin su wannan sun gaske sai su dinga gudu su dinga tahowa sun ga abinci sun ga abin gidima ko to wani yan ɗan ƙwarin wa jawabin da yan wannan ƙananan ƙwarin masu bin gurare masu tashi ana cikin na wanda suke in sun gauta suke zuwa ya kana fi haske suke afkawa a cikin wutan nan dan Allah duk ƙwarin da ya afka zai kai labari su suna ganin haske sun ɗauka lahiya lauko to kaga yadda Allah ke kiyan bayan Allah na gargadi wani abun kana son shi sai Allah ya hana maka shi dan ka zanna lafiya domin yana ka. wani ko sai ya kyale shi afka ya je halaka saboda Allah baya son shi bai da imani da haka sai suke afkawa a wajen Allah shi kuma sai cika ya hajjizna hunna yana ya hunna yana kare su wa yabinna su kuma suna rinjaya shi in ya taro su tanan sai su kuma su fita nan suna afka cikin wuta fayyataka hamna fiha sai suke afkawa a cikin wannan wuta din kala yace fa zalikum masali wa masalukum wannan misali shine misali da ku shi wannan mutumin da ya hasa wuta yana kare kwari kasa fada saboda in su ba san matsalar wutar ba shi fa ya san matsalar wutar Sau da saboda san da tausayi sai yake tare su kasa fada su halaka yana ta hana su halaka su kuma suna kundun bala sun ga abin da suke so sun ga san abin da suke so sun zuciya kenan sai su afka da haka duk wanda ke bin san zuciya zai afka cikin halaka zai afka wuta to kamar ni da misalan ku kenan ana atibin bi hujjatikum ina rike da baka wannan ku ka san don ne rike ma baka ai ya kama dunin ka sai da Allah ya ba kuciya ina kama baka wannan ku an na da ku fada cikin wannan wuta halun anin nari kar ku fada wuta ku kace ma wuta halun anin nari kar ku fada ma wuta ai kun ku wuta wuta fa ni ku kusa kuna da jaya kuna abin da ke kai ku wuta takahamuni takahamu hamuni fiya kuna afkawa a cikin wannan wuta ta yaya ta sa'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wancan lokacin yace man atsani da kaldana wa man asani faqad aba wanda ya bi ni ya shiga aljanna kamar yadda nake cewa wuta wuta kaka fada a nan da in an ma wani hannun hannunka mai sandan za ka ɗau hannu don ka san matsalarta amma sai mutum kuma ya zo zama kafin lahira kawai ya afka wata hiba la'i da yin abin da bai kamata ba Allah shi kare mu Allah ya sa mu kare imani dan haka Allah madaukakin sarki ya ja hankalinmu akan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa waɗanda suke sa'a mishi su sauna su hattara lalle akwai fitina in kana son dukkan fitina to tana nan akan sa'a mu tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rubuta kaskanci baitin fitina nan da ya ce da azabar mai raɗaɗi ya ce innal ladina yuhaduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin wanda suke sa'a ma Allah suke sa'a manzon Allah sune kaskantattu sune wulakantattu wannan nassan aya ne shi yasa Allah madaukakin sarki yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasuluhu wa kanu Abahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum yace ulaika kataba fi qulubihim al-imana wa yadahum bi ruhin min haqqa kashan aya ya shiga da su aljanna ba ka taɓa samun jama'a da suka yadda sun gaskata san Allah sun gaskata san manzan Allah a zuciyarsu kaga suna son wani wanda ya sa'a ma Allah ko chairman na fati ne ko gwamnan jiha ne ko shugaban kasa ne ko ma wane ne idan ya sa'a ma Allah za su yi baran baran da shi saboda san Allah ya fi son kowa ko ba haka bane ba ba ka ma samun imanin sai ka fifita san Allah da manzan Allah sama ga kowa da uwa da uba da kowa ma sannan ka shigo cikin da'irar imani amma in har kana ganin wani za ka so shi kan abin da aka ambata kan san Allah da san manzon Allah akwai sarkafawa akan imaninka dan ya ce salatun man kunna fihi wajada halatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma subhanahu ya san Allah da manzon Allah sama ga kowa to kaga shi yasa saboda suna san Allah suna san manzon Allah sai su hakura da iyayensu su hakura da ƴaƴansu haka sahabbai suka yi wannan ya kashe baban shi Abu Ubaid ibn Jarrah amin hadhihi al-umma yana cikin mutum goma da annabi ya bishara aljanna tun a duniya amintaccen al'umma li kulli ummatin amin wa amin hadhihi al-umma abu ubayd ibn jarrah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace kowace al'umma na da amintaccen ta aminin ta aminin wannan al'umma inda annabi abu ubayd ibn jarrah ya kashe baban shi dan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baban shi da ya tsugunna ya haife shi ya sa makami ya kashe shi dan addinin Allah ya gaba Allah ya yi gaskiya mutanen nan da gaske suke sun so Allah sama ga kowa bakar duk saukin hanyar halin bakar, duk sanyin hannu sannan Abubakar da baban shi kafin ya musulunta ya wata magana mara ke ga annabi sai na abubakar ya sa hannu ya bige shi sai da ya baje kasa tsohon da ko'ina duk farin gashi kuma ya je ka karar shoron annabi ce ga abin da annabi ya mai faɗa dan me zaka bigi tsoho da tiji haka yace yayi sa'a ba takobi hannuna da na tada shi aiki in ana magana Allah ana magana manzon Allah kuma ai magana wani can daban sai inda imani babu shi kullun labarin duniya kullun labarin duniya kamar an yi damu da wama duniya ya kamata a ce kana zama na Allah ta yaya ka zama na Allah ta lazumta addinin Allah da karanta addinin Allah a mabubbugar shi Alƙur'ani da sunna da karanta wasu to in Allah da kawo wannan hanyar ka huta da kayi nayin wasu duk an ruku ka faka su ka riki madara addini kuma da ci hanyar cika da imani Allah ka samu cika da imani aya ta gaba a قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه نعم ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا الله والله بكل شيء عليم Allah maɗaukakin sarki a marfin wannan sura ya ce ala harfin tambi ku saurara ku maido hankalinku inna allaha lalle Allah maɗaukakin sarki inna lillahi ma fi ba ta lalle abin da ke cikin samai da kasai din mallaka Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan mulkin Allah ne karkashin mulki shi suke halittun Allah ne dan shi halicce su bayan Allah ne dan shi yayi su wa min zaman zalika kuma kuna daga cikin wannan halitta dukan ku bayan Allah ne mallaka Allah ne kada ya lamu tabbas babu ko shakka Allah ya san ma antum alaihi abinda kuke akan shi min al-imani wan nifaq nayi dan Allah da aka san haka su ne yake yi dan Allah mummune su ne yake yi dan wani Allah munafikai ba su da niyya mai kyau kullun cikin zuciya sai fatan baki dokin mai baki suka ce ya yi gudu to ka zanto haka ne Allah ya san hakikanin halin da kake ciki ka inganta imaninka ka nemi shiri da Allah ka gyara da Allah fa yunabbi'ukum fa yunabbi'uhum kum yawma yabda'una ilayhi ranta za su dawo zuwa gare shi wa yawma yabda'una ilayhi da kuma wa ya'lamu ai wannan wawu din ai ya san halin su yawma yabda'una ilayhi ranta za su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki fa bihum Allah sai ba su labari a wannan yini bima amilu da duk abin da suka aikata min alkhair wa sharri na alheri ko na sharri ko wani da sakamakon shi wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki masan ne ga dukkan komai min amalihim wa ghairiha na ayyukan da suka aikata da wasu su ma duk abin da ke nan ba abin da ke fakuwa ga Allah madaukakin sarki yajri amaluhu yajzi yajri amaluhu aikin shi na gudana ta'ala alamun kaza ilmihi akan abin da ilmin shi ya hukunta da haka zai ba da sakamako ga duk wanda ya aikata aiki na alkhairi da sakamakon alkhairi ga duk wanda ya aikata sirri ga sakamakon na sirri Allah ya kare shi yasa ibn kathir a cikin tan sun tafsiri yake cewa yuqul ta'ala Allah madaukakin sarki da kanshi ke ba da labari a wannan aya mai albarka annahu malikus samawati wal ard shine mai mulkin sammai da kasai wa annahu alimun kuma mai cika ilimi ne shi yasa kullum muke nan cewa Allah mai ilimi ne alimun mai ilimi ne dan haka yana son suwa masu ilimi yace ai Allah maɗaukakin sarki alimul gaibi wa shahada masalan abin da ya faku ne ga ilimin mutane ko masalan abin da yake bayani a ilimin mutane ya san abin da ke bayani kamar yadda ya san abin da ke fake sai ya san ilimin gani wa huwa alimin bima al-abdu alimuna min ibadu amiluna ya san abin da dukkan bayi suke aikatawa fi sirrihim wa jahrihim a inda suka je suka ɓoye kan ganin ilimin mutane suka fake suka yi su, ya san wannan abin haka nan inda suka yi ƙarar kowa na gani ya san wannan abu faƙala sai yace ce alam ma antum alaihi ya san duk halin akai litta hakiki wannan ƙarfi ya kawo ta tabbas babu ko shakka kama kala kama inda Allah da kabla ga wannan kadi alam Allah da yatsallu minkum liwaza tabbas Allah ya san wanda suke zulalewa alaihi ku ba tare da izinin annabi ba sai sai arshe su taking french lip in ji bature ko ta hiba da izini ba kenan to Allah ya san waɗannan wa qala ta'ala Allah ce kare Allahu al-mu'awqina minkum Allah ya san masu tara mutane daga cikin cikin kasu su bi imani wal qa'ilina ikwalihim masu hana mutane zuwa wurin annabi su zo su karɓi dinsu sai Allah ya san su wanda suke ce mai uwansu halin ma ina fito wurin ku rabu shi fito wurin wala ya kun ba illa qalila ba su zuwa wurin yaki sai kadan su je su yaki su mutu wanda su san duniya ke cikin zuciyarsu dama furta kalmar da suka yi dan tsaron dukiyarsu ce da jininsu dan sun ce la ilaha illallah shikenan ba za a kashe su ba ba za a taba musu dukiya ba ba dan Allah suka faɗa ba dan tsaron wannan ran da ke cikin jikin su da dan abin da suka mallaka na abin duniya a kai ce ba san hakikanin al'amari ba ai hakikanin al'amari shine sakamakon Allah na ɗaukakin sarki Allah ka inganta imanin sannan wani Allah ce kan sami Allah qawla lati zan laka fi sai fataki ila Allah Allah ya ji zance take tattauna da kai game da al'amarin mijinta kawai tun ta sala ba da mata zihari sannan yace qala lahu kare lam innahu yahzunka alladhi yaqulun tabbas Allah ya san cewa abin da suke faɗa yana yana damun ka babu dadi ai ma izgili ba dadi a ga mu magana mara kyau amma kai hakuri Allah ya san da wannan zai ya san suke za su ga abin da suke aikata zai ka dubu na karatu ba kai suke karkata ba walakin zalimina la yatlahi jahannam kai azalimin suna ja'in ja suna musu da ayoyin Allah madaukakin sarki ba su suka sa maka sadiqul aminu ba sun sun kai mai gaskiya ne tun kafin ima wahayi sun ce kai amintacce ne kuma mai gaskiya ne da haka kare ta kada suke yi kan ranka ya zahi ba wai kare ta kada suke yi ba suna jayayya da ayoyin Allah kuma Allah zai maganin su kuma Allah ya maganin su sannan wani wuri ke cewa na ta kalluba wajen haka su sama tabbas muna ganin jijiya huka ka a sama lokacin da aka juya mai alƙibla daga makka zuwa baitul maqdis yana son alƙiblar baban shi annabi ibrahim yana tutsin tsinkaye shi wahayi zai zo dan ka gane wannan addinin kana biyayya ne cikin abin da kake so da abin da ma ka so in dai Allah na so magana ta kare in kana son ka samu san Allah zo ka bi abin da Allah ke so nan cin nasarar yake nan samun rufin asiri yake amma ka kyale abin da Allah ke so ka je kai abin da kake so sai ka ta ɓaci sai zan ka ɓaci kuma komai ya game maka kuma ka ɓata da Allah kaga an goma an ɓata goma sai ba ci gyaru ba amma idan ka so Allah duk abin da ya ɓaci zai gyaru Allah zai haɗa kan komai zai tattara maka al'amuranka zai sauka maka al'amuranka zai albarkaci al'amuranka saboda ka fi son Allah kuma ka gaskata kai mai son Allah ne amma ba ta fata baki ake ce ana son Allah ba amma Allah ce a gabas kai sai kai arewa wannan ba masoyin Allah ba ne, in kana son Allah sai ka bi Allah ka bi san Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ne ce karar lama antum alaihi ya san duk abin da kuke akan shi duka zai ba ku sakamako wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga duk abin da muke aikata da haka ita wannan sura ta kare da ambatan wato falalar Allah madaukakin sarki da kuma wato kasancewa shi masani ga duk abin da bayi suke aikatawa da kuma hikimar da ta hukunta haka sura kuma ta zo karshe haka ne Allah mako, a zo karanta akan daidai cikin ta Allah haɗa da lada da sakamako inda muke kuskure kuma Allah shafi mana tunda muna da sauran lokaci da neman yarda Allah insha Allah taimakon Allah za mu shiga cikin sura furqan na'am بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يكن يتخذ ولدا نعم ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء نعم وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله أكبر سورة الفرقان suratul furqan ita wannan sura ta furqan in aka ɗauko jerin surorin alqur'ani 114 ita ce sura ta 25 wannan da muka kare suratul nur ita ce sura ta 24 a farkon jeri daga fatiha tana da wato makiya mala yace an saukar da ita a makka bi ma'ana bayan hijiran manzon Allah kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa madina kafin yi hijira dama sura makiya babba abin da ake fayyace a tsakaninta da madaniya yin hijira in ba a yi hijira ba makkiya in an yi hijira ko da a makka ne madaniya da haka sura ce da aka saukar kafin hijira ayoyinta sabon wa saba'una aya ayoyi saba'in da bakwai ne an sa mata da suna hadin sumiyat hadin sura da suratul furqan an ambace ta ita wannan sura da suratul furqan saboda me luqi lafzul furqan fi awwalha saboda dacewa da fadar lafazin furqan a farkon surai. ai ta hata sura ta yadda sura ta bude ita kanta bi da wannan furqan da aka faɗa fi qaulihi ta'ala a cikin faɗasa madaukakin sarki tabarakal ladhi nazzala al furqana aya farko abin da aka faɗa kenan Kamar zamu tafsirin ta insha Allah ala bi yakun lil alamina nadira waradat hadhihi al lafza wannan lafazin ya zo fi ba'd suwar a cikin dan sururiyon da ba ma sun furqan ba walakin lam yurabbi hadha al ba sun da wannan sunan ba illa hadhihi sura ba sun sura da wata sura ana ce mata furkan ba sai ita wannan sura duka a wani wuri furkan ya zo ya shigo cikin amfani ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al Allah kuma ba furkan to amma kaga sai aka ce mata amfal ba ce mata furkan ba sai wannan aka ce mata furkan shi shine malaki ishara sunan ya zo a wani wuri amma ba a ambaci sura da furkan ba sai ita wannan din ita aka ambata su furkan an umar bin al-khattab yace daga kuna kika ne na'am hadisin da yake ishara nan gare shi hadisin imam muslim ne shi ma ne professor hikmatu shi ya kawo cikin tafsirin shi yake cewa kala muslim ce imam muslim ya kawo isnadi har sai inda yake cikewa zuwa ga abdurrahman bin abdulkari kala ce sami'tu umar bin khattab na ji umar bin khattab ya kula yana cewa sami'tu hisham bin hakim na ji wani da ake cewa shi hisham dan hakim bin hizam dan hizam ya karau suratul furqan yana qira'a yana tilawa sai zo yana kan suratul furqan da ma alakar ma qara'uha akan sabanin yadda nake karanta ta ni da na san nake karantawa sai na ji shi ba haka yake karantawa ba an samu bi an samu sabanin qira'a ko to shi kuma Umar babu wasa idan ka zo ka saba sai ya shaƙe ka sai ka kawo dalili dan ba zai bari kawo wasa cikin addinin Allah ba iyakar gaske shi yake kun ba inda aka zo aka zarge shi ku tuna lokacin da manzon Allah ya bada ishara ya bada bushara sun neme shi sallasa kaf aka ji tsoro hankali ya tashi ko huda sun gama da annabi Abu Hurairah ne wanda yake iske inda annabi yake yi sada da shi ma yace sai da ja kamar yadda gare ke jin jiki ya shiga cikin wani kango sai ga annabi zaune shine da ya ganshi yake cewa to Abu Hurairah ga shi ga bushara na riki takalma na ga sunan duk wanda ya ga takalma annabi ya san aike ne daga wa daga annabi duk wanda ka da shi ya shaida ba abin ko ta cancanta sai Allah annabi Muhammad manzo Allah ne ka baje bishara ta aljanna An ba shi romo ko ya dauko babban sako ko bai dauko babban sako ba yana fitowa ba wanda suka fara arba da shi sai Umar kai ya Abu Hurairah ka zaka takalmi ka kuma goda yace a ah, ai takalmi annabi ga sakon da ya bani ga inda yake cin ga sakon da yace ya ce duk wanda ya gaskata Allah ba abokin tarayya ya yadda annabi Muhammad manzo Allah ne dan aljanna ne Umar ba sai ya kabbara ba Allahu akbar ai kai kamata ya zuba ruwa kasa shako sai kai kai Abu Hurairah naushi ga kirjin shi sai da ya fadi musu gawon shi bugu yayi bugu ko bai bugu ba kawai Abu Hurairah me zai sai ya koma wurin Annabi kaga zai kai tsara kenan ashe shi ma ya bi shi ba san zuciya ba shi ma sai ya bi inda tunda shi ya san inda yake ko yana zuwa yana mai da magana ya shisheka kuka ba kai ka aiko ni ba kace da kaza da kaza da kaza da kaza daidai shi kuma Umar ya tsaya wurin ga manzon Allah ga Abu Hurairah ga Umar sai da Abu Hurairah ya gama bayanin shi kafa ce eh lalle ni ce haka sai na Umar ce manzon Allah kai kace haka yace yace to anan ka ce haka ne ayi hakuri mutane sai su dan fare su daina yin aiki a bar su yi aiki kuma shikenan annabi goyi bayan Umar bai ce kai lahi ba saboda yayi shi ne saboda Allah sai na Musa da ya wurgar da at-taura ko kai yanzu ka wurgar da Qur'ani ka san ai ka baro ta balle wanda shi yafi kowa sanin darajar at-taura din walikal alwaha haka ba ya wurkar da littattafan at-taura saboda nan shi ya baci kuma yace falan ma sakata an musal gadab akal alwaha yayin da ya dawo cikin aikin shi kuma sai ta tiro dama ba kanta ta tiro ta tiro kaji inda Allah ya ce ya zanci Musa saboda hushi ne idan Allah da Umar ya zo ya ce Hatim ibn Abi Balta ata babban sahabi ne badari ne ya je yakin badar wanda ya je yakin badar na da wani kambi na musamman wurin annabi Allah ya ce sai abin da suka ga dama ma ya musu amma hatu ya zo ya sirrin musulmi ya kai mun ƙwarin shawa saboda haɗarin abin Allah ya tuno mala'ika jibrilu hatu ga abin da yi ai sauri a so takardar nan ka samu sirrin ku da aka dawo da shi aka karanta takardar aka ji asirin ya tone kin umar ya mai hukuncin kisa ya ce ya nabiyallahi da an adirba unka hadal munafiq ba ni nufa mishi in sarar wannan munafikin kaga ya munafinta da shi sai ya ce kai umar innahu shahida badar ka san abin da kake cewa ya yakin badar wannan yanzu duk barusar da ya kunga annabi kariya yake bashi ya faɗi yakin ka san kowa ne sai ce ya hasu ma haza in an mutu rawa ba ta bi kai ya akai akai haka shi ma ba da uzurin shi da Allah ya tashi wanke shi aya ta kusa ko yace ya ayyuhal ladina amanu la tatikizu aduwi wa aduwakum dan a cire mashi munafincin da aka dora mashi to kaga ashe kenan kullum abin da ake so ka gane riko da addini in kai hushi dan Allah Allah na baka mahita amma an kai hushi dan kanka <laughs> to kai ka sani haka muke kuma a yau ba ka hushi dan an taba addini ko masu addini kana hushi an taba ka an taba motarka ko an taba mutuncin ka. kai dai kai kai dai kai dai kai to wannan kun ba halin girma maryam annabi hakuri yake an taba bangaren shi amma in ka taba addini za ka gani to amma kuma aka san haka in an taba addini mu tubus muke amma da an taba haka shikenan ka fara kafar baki wai ce mai yayi kaza kaza kaza wai ni zai ce min kaza kaza wai ni wai ni wai ni to wanda yake an faɗa mashi kuma ya hakuri kaga inda kana tunani sai kai hakuri kai ma dan ka samu lada mai girma Allah sa muskar imani to da haka shine sai na Umar nan wani kunga ya ji wannan karanta wato sura ta Furqan akan baki da yake karanta ba saboda haka da ya ji wannan me yayi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqraniha yace ni ba annabi ne ya karanta da ni ita dan ummi da wanda zai karanta da ba annabi ya karanta ba hujja shikenan fakittu an a'adala alaihi yace na kusa in afka mashi saboda na ja karanta ba daidai ba kaga shi ma za a yi aiki kenan ko na fi kan aikace shi yake cewa sannan a faltu hattan sarka sannan na dan jinkirta mai a hamaltu in jinkirta mai har sai da juya ya dan tafi kamar ya tafi kenan ina ai bai tafi ba sai malabatu da ita ne sai ci kwalashi to wanda ya ci kwalar kai kaga baka lokacin tafiya ya shaƙe shi da ya shaƙe shi ina ya tafi da shi sai ya tafi da shi ruwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji tubili sunnat sallallahu alaihi wasallam zo da shi a shaƙe na ciwo kula shi rikici ya girma kenan na kawo shi wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ban yi wata ta sai ce ya rasulullahi ya manzo Allah inni sami'tu hadha kaga da ji yayi sama kenan na ji wannan mai ma sunnat sunan shi kenan ya karau suratul furqan ala ghair ma qara'aniha ina ji na kan suratul furqan akan sabanin yadda ka koya mana ita yadda ka karanta mana ita yadda ka karanta mana ba haka yake karantawa ba faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsilu sai ce to ai dan sake shi ko a sake shi sarara mana saka shi sai sake shi ce ikra to kai da aka shako aka kawo karaka karanta mu ji da kake naka karatun kaga yanzu bai tsaya kai ga abin da aka ce mishi sai da ya ji tabbata tabbata to haka shugaba yake yi an mai yanci da an zo an ce ai ai wani kaza kaza shi kenan sai ka dauri ka tsaya duk ne ta muke yawan aiki da ita sai an zartar da hukunci a gane an ci alhakin wani ba tare da ya ma san an faɗa ba a fita a shiga a fita a shiga mai yawancin da ba son su yi aiki suke yawan tsugunni tsugunnin a ci ba aiki ne kawai ku sai ga mutum ya shiga duk abin da ya ɓata shugabanci kenan abin da ya ɓata kuma harkar kewa yau kenan kowa so yake shi akan ba mashi kowa so yake shi shine ko bai komai ba to wannan shi ke ɓata take amma idan mutum ya zo ya ce kaza a tsitsiye shi ya ake haka wa ya ce haka yi in ka bi wannan hanyar sai a ce kai kana hada da mutane to in ba haka ba ka zauna lafiya to da ka nabi ce ikra karanta فقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ sai in Umar ya ce sun je nan karatun da na na yi wanda ni ban sani ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana jin yayi karanta wannan karatu sai ce haka da unzilat haka aka saukar da ita daidai to ina magana cin kwala kuma qala ikra to kai da kake cin kwala karanta fa qara'tu kace sai na karanta shi ke ba mu فقال لك هكذا أنزل كما دي كي هكا أكسو كده إتا إن هذا القرآن إذا أنه بيأي قالوا فشن بكي للي أنا القرآن بكي قال أنزل أن فكر شيء لا سبع حرفين أكن كراؤي دبن دبن هبو دابك إن bakwai تتوم لك أنه صلى الله عليه وسلم fakra'u ma tayassara minhu ku karanta abinda kuka samu iko daga ciki in ka kware ga wannan to ita Allah ba lada in ka kware da wannan da wannan ka samu karin falala in dai ka samu ka iya karanta ta daidai ma da ita baka hito tsirara ba tunda kana da tufafi wando da riga da mai wando da riga daya da mai wando da riga goma shi wancan mai goma goma zai sa da mai ɗaya da mai goma dimi za su sa da amma wa ya falala mai goma dan zai canza gobe ya hito fes zai canza jibi ya hito fes gata ya hito fes kai ko haf mai ɗaya kullum ɗaya ce amma dai ta nema tsare ce ta ɗauke ma wajibcin ko ba ta ɗauke ma ba to haka abin yake in aka ce a yi nan a yi nan a karanta kaza a karanta kaza in so samu ne har ta ci duka yau in ka karanta wannan gobe karanta wannan ga ka karanta wannan ka fi wanda ke karanta layi guda ɗaya kawai ina ba ta an fahimci bangaren falala amma duk kowa ta isa mashi addini na da sauki Allah da tuka to da anan ya tabbata a cikin hadisi mahalli shahid suratul furqana ya karanta suratul furqana akan abinda aka ambace ta anan ya kawo aya kun ga ya kawo hadisi dan tabbatar da ambatan sura din Allah da tuka yace wa mawdu'ur ra'isi babban abin da sura take karantarwa akwai abubuwa da dama kamar haka a tauhidi jigo na saƙon dukkan manzannin Allah hikimar halitta ne da kai da mu gaba da dan mu kadaita Allah da bauta to ta zo da wannan saƙon babba wa hawal ibad almu'minina da kuma halayen bayin Allah na gargarin ne wal kafirin da kuma halayen miyagun bayi sune kafirai wa hadhihi sura ita wannan sura ita kuma ta tafi ta ta babbanta da saura mawdu'atu arba da waɗansu ɗan subtopics wasu ƙananan kanin labarai wurin guda hudu wanda na daga ciki akwai farawa da tsarkake Allah da yin tasbihi haka aka fara tsarkake Allah maɗaukakin sarki da godiya gare shi akan saukar da wannan alqur'anin ba karamin ni'ima bace ba ce babban mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukar mu alqur'anin yabo ga wanda ya saukar yabo da wanda aka saukar mu to ta zo da wannan sannan kuma da hujjoji da suke gwada gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗaukako al'amarin shi sannan kuma da mai da martani ga irin matsawar da mushrikai suke mashi da takura da suke mashi da kuma wato san zukatansu da suke bi na bata duka sura ta zo ta rugurguza wannan zukatan nasu na bata bil adillati wal barahin da hujjoji ba haka nan da shafi faɗa ba bil adillati wal barahin da hujjoji qarara ba ya kai da shafi fadi dan ajini da hujjoji ake gina shi sannan ta zo ta gwada tabbatuwar za a mutu kuma za a tashi in an tashi kuma akwai sakamako hisabi sannan akwai gargadi ga duk wanda bai bi Allah ba zai ce wuta da kuma bushara ga duk wanda ya Allah zai shiga aljanna a ina a lahira sannan kuma da ba da bushara ga lada mai tarin yawa ga mutanen kirki masu aiki na kirki sannan kuma da gargadin mashirkai da mummunan makoma saboda mummunan aikinsu sannan a ɓangare na gaba tana gwadawa tana bujirowa a bayyane ta gwada maka a ƙarara ƙarfin ikon Allah maɗaukakin sarki a wurin tsara gudanarwar rayuwa babu wani cin karo za ga abin ya tafi tsari bai ɗaya wannan na gwada kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki yanzu dan Allah ya aka ce an baka da supply ɗin ruwa kaɗai na garin nan ai an samu matsala Kahin ka je ka raba nan waɗansu kishin ta kashe su amma yadda ake abin bai ɗaya nan ga ake raba rana nan a raba yini yau min huwa shi sha'an wannan ya gwada tsarin cewa Allah shi kaɗai ne shi kaɗai ke gudanar da wannan abin dan in ba shi kaɗai bane ba ba za a samu nan tsarin mai ban sha'abu mai ban ƙaye ba Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon fassara wannan sura akan daidai da kuma ba mu ikon yin aiki daidai da na mayar da Allah bismillahir rahmanir rahim za mu fara karatu wannan sura da sunan Allah albarka sunan Allah mai gamammiyar rahama a duniya mai keɓanta jin kai a lahira Allah madaukakin sarki yace tabarakal ladhi nazala al tabaraka albarka Allah ta yawaita ai azama. albarka Allah ta girmama ai takasuratul fawaid wal manafi'u min alladhi nazala al albarka Allah da fa'idodin da shike sun yawaita alherin shi ya yawaita cirewa wanda ya saukar da Alƙur'ani mai rabewa shi sa aka ce mishi alfurqan mai rabewa tsakanin gaskiya da bata duk wanda ke sanya tai akan gaskiya akan daidai to littafin nan zai bi dodar domin ya ginu akan gaskiya wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal kuma ma arsalnaka illa bashiran wa nadhira akan gaskiya aka saukar da shi da wannan manufa ya sauka So da duk wanda ke sanya bi gaskiya ya rike Alƙur'ani zai tafi har aljanna straight amma duk wanda kaga ya bace to ya bace ne sakamakon sakin qur'ani sai an dauko ayar qur'ani sai ta haska baka akida shi sai ga a ya faɗa cikin wannan baƙin duhun saboda ya tafi karantawa alqur'ani amma wanda zai rike karantawa alqur'ani akan fassarawa annabi fahimtar magabatan na farko almajiran annabi to za ga ya fahimci addini da haka albarka Allah ta yi wata al-Qur'ani in aka ce tabaraka shine wato alheri wanda yake kasatul khair yawaita alheri cikin komai ya saukar da alkur'ani ala abdihi akan bawansa kun ga ashe duk wanda ke son ya bi annabi to bai kai yaban da Allah ya mashi ba dan Allah in an tambaye ka da yaban Allah da yaban mutane wane yafi kai me yabo wace an zai bada ko da gewa ke ko sha dan haka ashe ke zan yaban Allah ma ya ishe shi ko kowa bai yabe shi ba idan kana son kayi gwaninta kai bajinta wurin san manzon Allah yi abin da Allah ya bautar da kai inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya na amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Samun shi dan ya bari ka samu wannan daraja ina da Allah ya yi din sai da manzon Allah ya bayani da harshen shi mai albarka ya ce ku ce ga salatin za ku ce shi kuma sai ya biyo maka katanga ya baka wani wanda ba na annabin bane ba kuma ya liƙa maki kuma ka liƙe mashi kai to ina magana da ga irin wannan tunani Allah ka samu suka da imani da haka ashe kun ga daraja babba da aka ba manzon Allah amana babba alqur'ani sai aka ambace shi da matsayi babba na ubudiyya ke sa ya ce inna ma'ana abdullahi la takruni kama tarun bin maryam inna ma'ana abdul faqulu abdullahi wa rasuluhu aka ma kal fil jannah kar ku zububuta ni kar ku wuce gona da iri wurin yabona sai hakan ya kai ku ya baro kamar yadda ya kai nasara ya baro yadda suka rubuta lamarin annabi isa yanzu ba gashi bauta mishi suke yi ba in har sai kun yabe ni ku ce bawan Allah manzon Allah abinda Allah ya bayyana shi kenan ni abin sani bawan Allah ne kun manzon Allah ne to kaga nan Allah ya gaskata haka ya kira shi kiran daraja sai ya ce abdihi wato ga bawan sa kenan shine nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai shi abdihi abdihi din shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakuna lil alamin nadira dai ya kasance mai gargadi ga dukkan talikai shi yasa a daidai wannan gabar nan ma imam bukhari ya fitar da hadisi daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa ya shi da mahaifin shi annabi ya ce ku kamfan. an bani waɗansu abubuwa guda biyar lam hunna ahadun kabli. ba wani ba annabi na da ya samu nan daraja ba ba shi ɗaya daga cikin wani abun biyar ba ni kaɗai ne ka ne-ka ne da wannan Allah ya fifita ni da waɗannan abubuwan biyar da ya bai wasu, da wani ba annabi bai samu ɗaya daga cikin wannan ba lalle manzon Allah ne falala yace ni sutu bi an taimaka min da rabna da makiyama sai ta sharin tun saura wata ɗaya da rikake su sai cikin ya ɗuri ruwa haka ake cewa ko sun cika da tsoro tun kan yanzu dama su ce ke yaki an karya ta sai a ida kawai da sai a ida to wannan wannan tana nan har ila kiyamis idan dai an gaskata imani da mujahidun sun ce Allahu akbar za ga arna na rawa anta suna kaɗawa wani mutum tana nan inda an an gaskata sharuɗan jihadi ba jihadi na irin wannan na rashin tsari ba jihadi wanda yake kan karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi wannan mu'jiza waje alfilil arda masjidan wa tahura kuma an sanya mun kasa ta sanci wurin yin sallah kuma tsarkakewa kai sallah a wurin kuma ta tsarkake ka wani bai samu wannan ba duk inda ka faka kawai sai ka zo kai sallah wa'anda suka bace mu sai ka ce temple sai ka je wurin bauta ginin da ake bauta sai ka je sai in ba tun ba ba to saboda Allah ne ke yi da dazuzuka nan kilomita kaza kaza sallah ta kama karshe sai ka zo ga masallaci ai an samu takura ko ba samu ba to madal alaikum fi dini min haraj Allah bai samu kunci ba kaga mun samu na alheri dan haka an sa ta ita wurin ibada ce kuma tsarkakiya fa ai ko kowane mutum ne min ummati daga cikin al'ummata adarkatu salah sallah ta riske shi lokacin sallah yayi fa bi sallah kawai tsaya faka ya nemi Allah in ya gane alƙibla fa ne in bai gane ba yayi hasashe yayi kuma tayi bayan ma ta wallu fa samma amma ina cikin wani wanda yake wurin sai zo ci mishi ba Allah ga alƙibla tana gabas kawai yayi yuton ba saki sabo sallah ba kawai sai yuton ya ci gaba kamar yadda ayar alƙibla ta sako suna kan aka ce ta sauka suka yi yuton suka juya kawai aka koma kuma sallah ba ta bace ba kalman aiki ne ba ta sallah sannan ganaim jilal gana'in an halatta man ganimomi walam tahilla li ahadin qabli ba a taba halitta mana annabi ganima ba zuwa na sai dai wuta ta zo ta cinye alama Allah ya karba kenan idan mata ci bato akwai matsala akwai wanda ya bululi akwai wanda ya saci duke jama'a kayan araba to sai a zo a gano shi sannan uqitul shafa'a an bani ceto shafa'atul uzma kenan faslul qada'i wanda kowa zai iya saurara mu annabi Allah ya bashi wannan inda za a ce ya fara sa wa shafa'atu shaffa ka nemi ceto a baka ceto shi kadai za a kira sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mu cikin shi wa kan nabi yubatu ila qaumihi khassa kuma gabanin zuwan shi duk wani annabi za a aike shi ga jama'a shi wa ila adin akahum huda wa ila samud akahum salihah wa ila mudin akahum shu'aiba gashi gashi gashi shi kuma shifa yace wa bu'ithu an aiko ni ila an-nas amma an aiko shi ga mutane gaba daya jinnuhum wa insuhum aljannunsu da mutanensu wa israfna ilayka nafran min jinni yasal alquran falamma adu qalu ansu falamma qad min wallahu ila qawmin madha hamma sun zama yan dawawa wanda bai musulunta bai nan da'awa tun sun miƙa waya hasan fara kira ya kuma na ajibu da iya Allah wa mai ya fi kuma da mutu sun zama yan da'awa sakamakon sun ji kiran annabi to ba wanda ke da mamakon kira zuwa ga duk duniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan duniya ta mutane da aljanu ka ku gaza kowa mabiya ko to wannan zai ƙara gwada maka wato darajar shi me yake sannan muhalli shahid wa baitu ila an nasa amma liyakuna lil alamina nadira kaga manhaj kenan zai kasance mai gargaɗi ne ga dukkan mutane talakai gaba ɗaya shi ne ce nan wani ce wani tsilan nasi amma an yi sojin ga mutane gaba ki ɗinsu to kaga ashe kenan wannan ya ƙara gwada maka darajar manzon da aka turo maka dan ka ƙara riko da shi ka riko da abin da ya zo da shi dan ka kubuta fiddini wa duniya wal akhirah Allah ya kubuta da mu sai ce allazi lahu mulku samawati wal ardi wanda ke da katafaran mulkin samai da kasai walam yattakiz walada kun bai riki da ba walam yakul lahu sharikun fil mulki kun baya da abokin tarayya a cikin mulki wa khalaqa kulla shay'in ya halitta dukkan komai Allah ne ya samar da shi duk wani da ka gani in ba Allah bane ba to ba Allah ne shi sai in kullu man fasma sallallahu alaihi wasallam abba ai kullu ma wallahi ta'ala duk abin ba Allah bane ba to mallaka Allah ne mulkin Allah ne halitta Allah ne fa qaddarahu taqdira kuma ya kaddara shi ya kaddara shi kaddarawa kimanta shi kimanta akan ilmin shi da hikimar shi ta gudana akan haka to kaga ashe kenan ka ta fara mulki sai wa sai Allah ce sarki waɗansu halittun ma ba gansu ba ha koma ga Allah suna nan da yawa to kaga ashe kenan albarka Allah ta yanka nan sai a ta wata kabu min duni ka karanta taqadu min dunihi آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الله أكبر أولا آية التي wale mai tafi waladan har zuwa ƙarshe imam jamal bin qasim at-tirmidhi shi cewa Allah mai da martani yayi raddi ya maida ga masu luƙan wani Allah a matsayin ɗa kiristoci kenan kaga suka ce wa qalat nasara masihu binillah wala mai tafi da kaga Allah mai da musu martani walada Allah innahum lakazibuna sannan wala yakulu shirikun fil mulk ya mai da martani ga wato mushrikai masu bauta ma gumaka suka sa su abokan tarayya alhali kuma Allah shi kaɗai samar da kowa da komai to kaga duka da waɗanda suke da addinin saman wanda ya ci karo shirka ka haɗu a ciki da Allah ne da musu martani wattakabu ko kufar su kafare suka riki min dunihi kuma bayan Allah alihatin abun bauta hiyal asnam sune gumaka wa ghayruha da waɗansu ma lil ma'budat daga abubuwan da ake sa a gaba ana bauta musu su waɗannan abubuwan da aka ajiye ake kiran su kuma bayan Allah la yakhluquna shay'an ba su iya halitta komai ba ya kankanta shi yake wannan kasu fi sayakin nafi ta ummu tafi da umum idan aka kawo korewa a cikin yakin nan gaba ɗaya ba su iya yin komai ba komai kankanta abu su iya yi ba Allah ya gaskiya lan yakhluqu dhubaban wala wajtama'u la ba su iya duk su taru an da ake kira da manyan da ƙananan da kowa ma da ake kira ake bauta mashi su yi haɗin gwiwa su yi haɗin ƙarfi da ƙarfe su ƙara ma juna ilimi ba za su iya halitta ko da kuda ba ba za su iya ba wani yi sulhu ba shi babu shi Allah sun kizo mai in ma kuda ya masu kwace ba su ma iya amsowa ya tafi da tuwansu ya fi ya tafi to ai ko wanda yake cikin wannan hali rauni ya ci mashi shi a karan kai shi rauni ya ci mashi balle a ce an rike shi ya hidda wani cikin rauni shi ma mai raunin ne to mai rauni na jan mai rauni a yaro bai ɗauka yaro sai dai hau rungumanin mu haɗin ji ba haushe ko kenan ashe idan za ka bauta ka bauta ma wanda shi ya halitta dan shi ya tantance bauta su ba su yi komai ba tunda ba su yi komai ba ba su tantance bauta komai ba wanda ya tantance bauta shine wanda ya komai ya kowa Allah subhanahu wataala saboda haka abin da suka yi kenan wannan kan da duk abin da yake bauta ma ba su halicci komai ba wa hum yukhlaqun alhali ma su halitta su akai wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a a karan kansu ba su iya tunkuɗe ma kansu cuta ta nuhu kun ba su iya jawo ma kansu amfani to wanda ke haka a karan kai shi ya shi ne maka wanda bai iya kare kanshi ba sai ya kare ka wanda bai iya samu kanshi ba sai ya samu maka shi yasa ba washe ke da cikin magana mai kyau wai in kula na da maganin zawo to taimakanta to wanda bai iya magance maka kanshi ba zai iya magance maka ba da amfanarwa da cutarwa duka hannun Allah suke ba ɗaya daga cikin zai same ka sai Allah da rama duk mai kulli ya kulla fakiri jami'an su malakun dunun saboda yadda Allah ce ku yi kulle kullen ku gaba ki da kan ma ku fura mun sai ce mi ni tawakkaltu ala Allah sirrin kenan shi, dogaran shi Allah madaukakin sarki lokacin da nake takama da his excellency kun ta takama da israel royal highness kun ce takama da wane ne da wane ne shi yana takama da wanda ya kowa ya komi Allahu shi yasa da yace rawul hubal yace lana lana hubal bai ku ga ku da hubal wai kaji suna da hubal ba ku hubal yace Allahu maulana la maula lakum mu ubangiji ne majibincin mu ku ba ku da majibinci dalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna al la maula lahu Allah shi ke jibintin mutane na ƙware Allahu waliyul ladina amanu da haka mu yarda da Allah mu gaskata Allah mu dogara ga Allah duk wanda ke bauta Allah tsakani da Allah da ikhlasi zaka same shi dogaro ga Allah wanda kake yan tsalle tsalle yake yan rabara mai to za ka ganshi kullum bai cikin natsuwa kullum bai da natsuwa saboda bai samu tauhidi ba ashe sirrin Allah ya tsare ka kullum muna tawa musamman lokacin da ake cikin rashin tsaron gaskata Allah qul lan bana, illa ma kataba Allahu lana ko maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ba wani maganin mun daga da tasiri banza ne wannan abu ba abin da zai kada ka sai Allah shi yasa in ka gaskata Allah sai Allah tsare ka alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu ba shi ake nema ba security to lahumul amnu wa hum muhtadun kuma sune shiryayyu wanda duk bai yi tauhidi ba ya bace kaulan wahidan ba wani sabanin magana ya bace kun ba zai dace ba kun ba zai samu kwanciyar hankali ba ka kalli duk wani mushriki za ga shi hiki hiki Ina zara idanu saboda bai da natsuwa zuciya kamar stabilizer da wuta take zallo kas kas kas kas kas ba da natsuwa ai ba a samun natsuwa sai an garkata Allah alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah to Allah ba da tsara lokaci yayi in Allah ya kai mu sai mu tashi wattakabu min dunihi alihatan ba mu yi da fasara ta ba lokaci ya mun tsaya anan arma sai mu tashi wata ta gudun lillahi ala ta saboda magana ban ga kasara ta ba lokaci ya kare mu kuma ya kamata mu tsaya insha Allah kan faɗi zance abin makaranta akan daidai Allah ya sami tare a cikin lara da muka kuskure da tuntuban harshe to karancin karatun da bincike Allah shi ba mu ikon ganewa da gyarawa kuma ya gafarta mun muna roƙon Allah waɗannan na su albarka da Allah ya kaddara haɗuwar mu a wannan wuri mai tarin albarka Allah mu sarki ya haɗa mu a cikin da nufin firdaus Allah haɗa kowa da bukatun shi na alkhairi Allah maɗaukakin sarki da magance mana dukkan damuwa a garin mu wannan gari namu Allah ƙara mashi ɗaukaka da ci gaban addini da karuwar arziki da wadata da sauran garuruwan musulmi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa ci gaba mai amfani a wannan gari sauran garin musulmi ya farfado da harkokin kasuwanci da samayya da rufin asiri a wannan gari da sauran garin musulmi Allah ya yi mana fatara da talauci da cututtuka ya ba mu lafiya mai amfani da arziki mai albarka ya yawaita samayya mu ya rarrata rufin asirin mu ina roƙon Allah mu ɗaukake sarki marasa lafiya mu abin da suke musulmi Allah ba su lafiya Allah sa duniya ta zama kafara ga zunubansu iyayenmu ƴan uwanmu abokan arziki ƴan uwan musulmi da suka rasu muna addu'a Allah duk ansa da gafara Allah ya kyauta makwanci da makoma nuna ke kan layi Allah ya mana arzikin cikawa da imani in adalin mu ya tuhu, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu damuna mai albarka Allah bamu damuna mai albarka Allah bamu damuna mai albarka Allah ka ji kanmu ka shayar da mu ruwan sama ya mai albarka Allah idan ka ba mu ka tsare mu daga ambaliya da rubuta gidaje sulun ka zaka dukiyoyi Allah ka yaya mana tsoro da tsartsar da rashin zaman lafiya Allah ka mana kwanci hankali da lumana ya Allah wannan halin da muke cikin tashin tashin na Allah kanmu da shi ya ubangiji ka tona asirin duk wanda ke goyon bayan wannan zalunci Allah ka tona asirin shi ka mana maganin shi ya Allah madaukakin sarki ka damu da kwanciyar hankali ka kawo mana kwanciyar hankali lumana a dukkan mu da kauyukan mu da hanyoyin mu da garuruwan mu da biranen da ƙauyukan mu duka baki da Allah ka damu da karuwa zakir kwanciyar hankali ina ka ya Allah madaukakin sarki ka taimaki shugabannin da ka tsora amana shugabancin mu a wayan su Allah ka tausa tausayin su a cikin zakatan Allah ka sa tausayin a cikin zakatan su Allah ka ba su ikon sauki haƙƙin mu ya ubangiji mun ma ka ba mu ikon sauki haƙƙin su ya ubangiji Allah ka fada da tattalin arzikin Najeriya ka gina tattalin arzikin Najeriya da tsaro na Najeriya da sauran ƙasashen musulmi ya Allah duk wanda suke nufin musulunci da musulmi da shari'a Allah ka mila shi akan su ya Allah madaukakin sarki ka taimaki an makaranta musulmi a inda suke ya Allah ka ce mutum mata masu juna biyu sauka lafiya masu neman aure maza da mata Allah ka ba su abin yin auren nan ka ba su ikon rikawa akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ka ba su Allah ka ba su ikon rikawa da abin rikawa akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah duk wanda ke cikin kunci a cikin Allah ka yalwata mishi ka fitar da shi daga cikin wannan kunci yan uwan da suke kame a dazuzzuka an daure su an kace su Allah ka ba su yanci kamar su ga iyalan su lami lafiya mu da mun fada fa Allah ka tsare mu tsare ka ubangiji Allah ka kawo mu kwanciyar hankali zaman lafiya masu wannan aika aika Allah bayan ka ne mallaka ka ne in akwai rabin shi a gare su Allah duk wata shirye da su huta in ko ba masu bin shirya bane Allah ka gwada dauka mataki akan su mun huta muna roƙon ka ya Allah mu dauke sarki kai ta karshen mu Allah ka gyara bayan mu ya Allah ka ba mu ikon wanyewa lafiya da abin hakan ke bukata na ci da sha da sira da aminci da rufin asiri Allah ka ba mu Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم امين يا الله 嗯。